أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 28 ga watan shida. shekarun hijira 1439 ci gaba da karatunmu cikin riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah za mu tashi a kan babu na dari biyu da tamanin da bakwai babu ta haribin riba babin da yake tsananta haramta wadda aka yi wa riba tsananin kaurara wa'idin da aka yi wa mai cin riba riba haramun ce alƙur'ani ya kawo ayoyi da dama ko kuma ayoyi da suke tsananta haramcinta hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun zo da wa'i narko akan mutumin da yake cin riba riba shine ko dai ka yi ƙari ko kuma ka yi jinkiri abu ne wanda yake jinsinsa ɗaya za ku yi ciniki irin na canji musayar abun a matsayin ciniki idan wannan abun iri ɗaya ne to da ya kamata ya zama na daidai wa daida sannan kuma take a take amma idan abun ba jinsi ɗaya ba ne ya halatta samu fifiko amma kuma ka karɓa in karɓa idan aka yi jinkiri tonan kuma an yi riba idan kuma iri ɗaya ne ko da an auna daidai wa daida amma kuma a biya wannan ya bayar wannan kuma sai an jima to an yi riba in iri ɗaya ne lalle ne ya zama daidai wa daida sannan kuma hannu da hannu idan kuma ba iri ɗaya ba ne ya halatta samu fifiko amma kuma ya zama hannu da hannu cikin abin da duk aka sharɗanta in ba cika sharaɗin ba to an yi riba a cikin cinikin ana kiran cinikin ciniki na riba a ma ziyada fi shay'in aw shay'in ala shay'in kai ko dai ka ƙara wa mutum akan wani abu wanda shi ma zai baka ɗin irin naka ne amma sai ka ƙara mar. Idan rance ne, sharaɗi ɗaya zai faɗi, sharaɗin hannu da hannu zai faɗi idan rance ne. Sai mutum ya ce makaranta mun buhu ɗaya na dawa mai cin kwano arba'in, mai cin mamsa arba'in. idan Allah ya taimake ni da kaka zan biya ka wannan rance ne sai ka bashi buhu mai cin wamsa arba'in da kaka shi kuma ya auna buhu mai cin wamsa arba'in sai ya baka to wannan jinkirin ba a kiransa riba domin taimako aka yi rance ne amma idan da a ce kana da buƙatar farar dawa kai kuma ba ka da ita sai ja sai ka zo guna ni kuma ina da ja sai ka ce ina son jaddawa ka canja mun da fara sai ce to kwano duka a nawa sai muka yi akan kwano biyu a kwano uku to an yi riba a wurin wannan kwano ɗaya da aka ƙara riba ne to amma idan ka ce kana son kwano ɗaya na farar dawa za ka ba ni kwano ɗaya na jaddawa sai na yadda sai ka kawo mun taka jaddawar sai na ce mato, to ka bari ni kuma Allah yadda idan na samu nutsuwa zan baka kwanonka na farar dawa to wannan jinkirin na ci an yi riba riba ne amma tun da har na yadda to in baka ka bani to ba riba ciki to amma idan mutum ya ce maka to buhu biyu zan baka amma in Allah ya kai mu kaka za ka ban uku sai ce eh ya yarda to an cire ba rancen jinkirin ba shine illa ba ƙarin da aka shi ne illa tun da rance ya shiga ciki amma idan da buhu biyu za ka ban da kaka in baka biyu shi kenan ya yi taimako har lada zai samu wannan kuma jinkirta masan da ya yi ba riba ba ne taimako ne an gane riba ko to sai canji riba ta canji zinari nake da ita mai launi kaza za ka bani zinari mai launi kaza akan awo wanda zai bada mizani nomba kaza sai aka zo aka dora naka na ga eh, lalle ya cika ce to bari don Allah ya sa na sallami bakin nan zan je in ɗauko manawan in zo a gwada to wannan dade wanda na sa ka kai riba ne riba ne an samu jinkiri tunda an samu daidai wa daida a wajen awo to a samu hannu da hannu in miƙa ma ka miƙa ne amma aka samu jinkiri riba ne to yanzu idan kuma ba zinari ba ne ba azurfa ba ne watakila dala ce ta amerika nake da ita za mu yi canji da naira kaga su dai a can su? dala ɗaya shine nombar kuɗinsu karama dala ko mu kuma nambar kudin mu karama naira a yanzu ko ya kamata da a ce dala ɗaya a naira ɗaya to amma tunda ba launi ɗaya bane ba hukuma ɗaya bace yana iya yiwuwa dala ta faɗi naira ta tashi Allah ya sa an gane ko to idan dala ta faɗi naira ta tashi kaga za a iya yin dala goma sai a saye ta a naira ɗaya ya halatta dala goma a naira ɗaya ya halatta to amma idan na baka dala goma ina jiran naira ɗaya sai ka ce to bari shiga gidan kawo ma to ka yi mun riba wannan ba ta mun lokacin da kai ka je ka ɗauko kana rike da dukiya ta tawa ba ta zo hannu ba ka so samun zuciya riba ne ballantana ka karɓa ka ce sai ka ciyo kasuwa ka dawo ribar ta girma domin ka yi amfani da nawa kudin ka more ni kuma nawa ba su zo ba to kuma ba haka ba ne yanzu kuma naira ce da naira canji nake so na dubu biyu eh akwai kawo dubu biyun sai ka karba sai ka ce bari sai mun tashi aiki ka san harkar injin nika za mu tashi da canji ka amma ka bari sai mun tashi don Allah da yamma ka zo ka karba in dai ba wani abu za ka yi da su ba yace a dama gobe nake son yi aiki da su yace to gaskiya ka bari sai da yamma in mun tashi kuma ka karba mun dubu biyu to wannan jinkirin riba ne tunda nawa kudin yana hannunka baka bani nawa ba canjin kace sai da yamma to riba ne in baka ka bani wannan shine don barance muka yi da kai ba an gane ko to wannan shi ake kira riba ka ƙara wa mutum saboda ne saboda yana da bukata abin da yake so a gunka irin wanda zai baka ne amma tunda yanzu yake da bukata sai kai masa ƙari ko kuma a'a bashi ne tunda yana da matsala sai ka ce to in ba za ka biya yanzu ba in dai zai kai sati to kaza za ka biya sai ka ƙara mar to wannan ma ana kiransa riba riba ta jinkiri riba tana da nau'o'i daban-daban mutum ba zai gane yana yin riba ba sai in ya auna ta da irin wannan ma'aunin da muka yi magana a kansa yanzu to ga abin da Allah yake magana a kai game da masu cin riba ya ce zina ya nuna riba lallai waɗanda suke cin riba la ya na illa kama ya ƙumun lazi ya taƙabbaɓu shaitanu min almas ba zai tashi ba ranar gobe kiyama daga kabarinsa face irin tashin da wanda aljanu suka buge shi zai yi. Zai tashi yana faduwa yana tashi, yana haukace bai da hankali, sannan kuma bai da laka, kamar wanda aljanu suka buge shi. Haka mutum zai tashi ranar gobe kiyama inda yana cin riba. to me yasa haka Allah ce zalika bi annahu dalilin haka saboda su maciya riba da aka yi musu magana ƙalu sai suka ce inna malbai'u ai ciniki ma kansa mislun riba ai kwatankwacin riba ne ah, to abinda ka sayo shi naira talatin ka sayar da shi hamsin baka ƙara ba an ƙara cato wannan ma na ƙara mara don yin samu to me bambancin su da kasuwanci da ribaɗin duk ɗaya ne inna malbai'u mislur riba ai yanayin ciniki kamar riba ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wa halallahu bai'a ai Allah ya halatta ciniki saye da saidawa a ciriba, Allah ya halatta ka sai abu naira goma ka sayar ishirin halal ne Allah ya halatta bambanci kawai inda riba take ita kana sayarwa ishirin ko da goma ka saya sai ka ce ishirin ishirin ni kuma da na zo sai na ce to ni taimako nake so ka mun zan saya amma ba yanzu zan biya ka ba sai rana ita yau ce to 25 25 eh 25 eh to ya kai kuma yanzu gashi wannan ya saya 20 ci ah, kai ma kana da 20 din kawo kudi hannu ne ai ko to kai kuma sai rana ita yau don haka 25 to wannan riba ce ba a kiranta riba an gane ko riba kenan ba riba ba haka kuma waɗanda suke bin masu karɓar salari suna musu tallakaya. kaya biya uku abinda ake sai da shi turmin dubu biyu in biya uku ne sai a sayar musu a dubu uku sai an yi wata uku ana biya a wata farko ka ba da dubu ɗaya a wata na biyu ka ba da dubu ɗaya a wata na uku ka ba da dubu ɗaya biya uku dubu uku amma mai saye ya biya dubu biyu shi a hakan yana ga an taimake shi don yana cire dubu ɗaya kaɗan-kaɗan ne amma take cire dubu uku a cikin tsalaranta yana ga kamar akwai matsala to sai ya karba a haka to shi ya karbi riba shi kuma wancan ya ba da riba haramun shi ake kira riba suka ce a hallar Allah ya ce wa a hallar lahul bai'a saye da sayarwa a ci riba halal ne wa haramar riba amma Allah ya haramta riba ka ƙara masa don ba yanzu zai biya ba don ba yanzu zai biya ba ka ƙara masa wannan haramun a faman ja'ahu mau'izatu duk mutumin da wa'azi ya zo masa fantaha sai ya bari ya ji wa'azi riba ba kyau sai ya bari to falahu ko na tsallake ne eh na to a duk wanda wazi ya zo masa daga wajen ubangijinsa fanta sai ya bari Allah ya ce riba ba kyau haramun ne masu cin riba za su tashi a haukace ranar gobe kiyama daga kabarinsu suna faduwa suna tashi kamar wanda aljanu suka taɓa su sai ce kai kai kai to daga yau ba zan kara ba to ai duk dukiyar ka kai ta riba ce da haka ka tara to yanzu ya za ka yi da sauran dukiyar Allah ce falahu ya samu ya riƙe waccan din ma salafa abin da ya wuce an bar ma eh falahu ma salafa an bar mishi nashi ne abin da ya wuce wa amruhu ila Allah al'amarinsa yana ga Allah to wanda ban karba ba fa wanda baka karɓa ba da ka ba da rance buhu biyu a uku ko buhu hudu a biyar to sai ka ji wa'azi to iya bukunan da aka riga aka kawo ma suka shiga hannu an yafe ma ka je ka ci tun da da baka sani ba amma banda wanda fa da sani yake yi wanda da bai san haramun bane ja'ahu mau'izatun min rabbihi yanzu kuma sai wa'azi ya zo daga wajen Ubangiji. To, falahu ma salafa abinda ya tara da da ribaɗin an bar masa nasa ne, wa an ruhu ilamba. To, amma wanda bai karba ba ba, to daga nan yanzu in ka kawo buhu uku bayan biyu ka kawo ya ce Da Dama nawa ka kawo, nawa na baka biyu, ce to ba ni biyu na. kai nawa na baka uku to ba ni uku na nawa na baka hudu to kawo mun hudu na wannan ƙarin duk sai ka bi ka rushe shi ba za ka karba ba wanda kuma ka riga ka karba kafin wa'azi ya zo wannan an bar ma an gane matsalar ko wa man ada to wanda kuma bayan an masa wa'azin an ce haramun ne ada sai ya dawo ya ci gaba da harkar riba to fa ulaika ashabun nar wayannan ne yan wuta sannan kuma fi fiha khaliduna masu dawwama ne wannan gabar ita za ta nuna ma riba kafurci ne riba mai sana'ar riba kafiri ne don kaburci ne kawai zai sa ka ka shiga wuta ba za ka fito ba sannan kuma wannan zai nuna maka shi mai ja da Allah ne Allah ya ce riba halal ne sai ce riba ma halal ne riba haramun ne ya ce to yin ku haka ne riba ma za ta zama haramun don iri ɗaya ne innamal bai'u mislur riba to wannan kalmar ita ta kafurta shi don Allah ke zalika bi annahum qalu dalilin da yasa suka tashi a haukace kamar wanda aljanu suka taba bi annahum qalu saboda sun ce innamal bai'u mislur riba to wannan kalmar ita ta kafurta su duk mutumin da yake karɓar dukiyar riba kuma ya yadda yana ce halal ne to kafiri ne idan ya shiga wuta ba zai fita ba wayansu suna nan suna taimakawa mutane da rance amma kuma da ƙari rance ne amma ƙari suke a rancen sai baka dubu hamsin yace to amma za ka kawo hamsin da biyar nawa fasen kenan eh a hamsin a dubu hamsin zai ba da biyar eh ha ban na ji so tsoro muke ji ne 5% ko to zai ce maka to ka yadda 5% kai kuma kana ga dubu hamsin fa zai bani yau dubu biyar din ne wani daga an ba shi hamsin din ma daga nan zai kirga biyar ne ce gata yanzu haka na bi na hamsin wani kuma ka'idarsa kenan dama ya ce to amma za ka ba da 5% yanzu in na baka hamsin za ka cire biyar ka bani rana kaza ga watan kaza kuma ka kawo mun hamsin sai ce ba matsala wani kuma 10% zai karba dubu ɗari a goma to haka abubuwan suke wannan mutane suna nan suna irin wannan rance kuma haramu riba Allah ya ce masu irin wannan bayan sun ji wa'azi amma suka dage suna yi suna ga kaman ai daidai yake da riba to ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna ya za ku ce riba da riba iri ɗaya ne eh sai suka ce to ai har ma taimako muke yi mun ma taimaka ai mu taimako ne mutum bai da kokobo ka bashi dubu hamsin don ya ware biyar ai taimako ne wannan yana daidai da sadaka ma in za a ba mai sadaka lada to mu ma kamata a bamu Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana shafe albarkar dukiya da ake tara ta da riba wa yurbi sadaqat yana raya dukiyar da ake sadaka a cikinta idan dukiya ana cin riba a ciki to wannan dukiyar ba ta da albarka komi yawanta domin shi da yake ci haram yake ci matarsa da nake ci haram take ci ‘ya'yansa da suke ci haram suke ci kai da yake baka kana ci na karkashin ka in ka sani kai ma baka sani haram kake ci ba abun mamaki ba ne ku ku kone dalilin kuna cin haram kullu jismin na bil harami fannaru aula bihi duk jikin da ya ginu da dukiyar haram wuta ce ta dace da shi kenan ashe haramun ne dukiyar da aka tara da riba haramtatta ce kuma mara albarka ce Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana shafi albarkar riba ba mamaki bane ma kwata-kwata dukiyar ka ga sai ka zama kamar za ka yi wani abu sai wani bala'i ya zo ya same ta sai ta lalace ko kuma a barka da ita amma ba ta da albarka don za ka mutu ka koma wajen Allah matalauci na inna na to mai sadaka fa cikin dukiyarsa yurbi sadaqat Allah yana raya dukiyar da ake cire wani abu ana badawa sadaka shi ba saboda tsabar rashin tausayi sai kama su kama su sai samu wani abu a jikinka shi kuma mai sadaka in ka matsu ka sai ya taimake ka ɗaya ne to shi yasa shi nasa kasuwancin nasa dukiyar ba albarka ciki amma mutumin da yake ɗauka yana sadaka shi kuma Allah yana rayar da dukiyarsa Allah ya taimake mu a da nisantar abin da ya shafi riba a ina muke تو malam anan yake ba mu labari akan mutumin da ka gani yana tara kudi don ya bada rance kawai a ƙara masa yawanci za ka same shi a talaka yake a talauce yake don ga kudin bai taba su bai ci bai ainihin amfani da su sosai shine anan yake cewa za ka samu irin wa'annan mutane waɗanda suke ba da dukiyarsu a matsayin riba ka an yi salli da alamali afatun kamar an sallada wa dukiyar lalacewa kullum ga dukiyar amma shi din a lalace ke ko kuma a'a waɗansu sai a sallada wa dukiyar tarwatsewa sai ya tara ya tara ta hanyar riba sai wani tsautsayi ya zo kawai lokaci guda sai a tsara mai yawa ya ta zo ta fada masa kuma bai wa azantuwa sallallahu ala malihi afatun tafnihi sai ya samu wata illa ta za ta zo ta kare dukiyar gaba daya imma an yamrida ko kuma dora masa rashin lafiya wa ya hataju ila dawa dole ne mi magani sai kaga an je asibiti a yi ta aune aune ana cin kuɗi a yi ta gwaje gwaje ana cin kuɗi sai a ce sai an ba da kuɗi kaza ciwon kafin nan kafin a cire shi sai an ci miliyan kaza shi kuma yana son lafiya dole cire wannan kuɗi ya bayar a fede shi a cire sai ya dawo a fede kuma ba da kuɗi Yake wayan su haka Allah yake musu wani kuma sai Allah ya dora masa gobara ko Allah ya dora masa barayi ko Allah ya dora masa wani tsautsai wanda zai zo kawai take zai ta ganin asara Allah ya kare shi yasa Allah subhanahu wataala ce yamhaqullahu riba Allah yana shafi albarka da dukiyar riba nas'alullaha an yarzuqana wa iyyakumul mau'iza malam yace ina roƙon Allah ya arzita ni da ni da ku mu rinka amfani da wa'azi wanda wa'azi ta yi kulu wa'azi na rayar da zukata wa tuslihu awalana kuma zai gyara mana halayenmu to da aka ce yana raya sadaka kuma tana raya dukiya fa domin duk mutumin da yake sadaka man tasaddaqa bi adali tamratin min bi nafsin duk mutumin da ya ba da sadaka dabino ɗaya da son rai ya bayar ba a dole ba to Allah subhanahu wata'ala zai tanada masa abin da fi dabinuwa wanda zai faranta masa rai da shi ranar gobe kiyama domin in zaka bayar to ka bayar ranka na so daga yau inda kana ba da sadaka cikin fushi to ka daina ɗibin nafs duk sanda ka cire kuɗinka da niyyar za ka ba wani in ma rike ba shi kawai don iska ba don halin shi ba Fasa. ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zan ba shi don Allah waccan niyyar ta farko ba don halin shi ba dan iska rushe wannan ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim shedan ne yake so ya bata maka aiki ka ce zan bashi don Allah sai ka dauka sai ka bashi kuma kana farin ciki ba tare da kana bakin ciki ba an gane ko fa inna Allah ta'ala la yaqbalu illa tayyiban Allah bai karbar abun da bai da tsarki fa inna Allah ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi duk sadakar da bawan Allah ya dauka ya bayar to Allah zai karbi wannan kuma zai raya ta ta yi ta girma ta yi ta girma ta yi ta girma kafin ka je lahira sai a nuna maka iya ganinka sai a ce sadakar da kai rana kaza ga watan kaza ne nan fa yace wannan kuma sadakar ranan kaza ga watan kaza wannan fa sadaka da kai ran kaza ga watan kaza ne ubangiji ya raya abun ya mika shi gashi nan bila adadi amma a duniya abinda ka bada din kirgawa kai kaɗan cikin mai yawa ka baya can kuma sai a nuna maka shi bila adadi kadarabba Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya riga ya raya abun ya girmama shi ya faɗaɗa shi a kama yurabba ahadukum kuluwa kamar yadda ɗayanku yake renon ɗan dukushinsa yanzu idan godiyarka ta aihu ta haifa maka ɗan dukushi yana ƙaramin nan ba kana tattalinsa ba kana renonsa kana renonsa wata rana sai a same shi in garman doki ko to kamar haka ubangiji yake rayar da 'yar dukiya kaɗan karama da aka bada sadaka sai Allah ya raya ta ya raya ta zai ta zama katuwa mai yawa shi yasa yake wa yurbis sadaqa yana rayar da dukiyar da ake sadaka ciki a Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin masu ba da dukiyarsu sadaka don Allah ka matsali habbati tamkar ƙwaya ɗaya ce da aka shifka ta an bata sai ta tsirar da saba a sanabila zangarnu bakwai fi kulli sumbulatin kowace zangarniya ɗaya miyatu habbati sai ta haifi ƙwaya ɗaya ƙwayar shinkafa ka je ka saka a ƙasa sai ta tsiro ƙwaya ɗaya sai ƙwaya ɗayan ta haifi kara bakwai kowane kara sai ya yi kai mai ‘ya'ya ɗari bakwai. Ko kuma ɗari ɗaya, ni a habba ko? To, da ƙwaya ɗaya ce, ta zama kara bakwai. Bayan kara bakwai mai zangarnu bakwai kenan kowane kara ɗaya na da zangarniya. To, a zangarniyar za ka ƙirga ƙwaya ɗari. An samu nawa? an samu ɗari bakwai naira ɗari ta koma ɗari bakwai eh abin nan kai naira ɗaya nake nufi ta koma ɗari bakwai yanzu idan ka cire naira ɗari ka ba da sadaka nawa za ka zama hmm? naira ɗaya dai ɗari bakwai ka zama to naira ɗari fa eh dubu saba'in yanzu idan da ka sani ga bankin nan in kana sa naira ɗari duk ran da ka dawo ɗauka dubu saba'in za a baka ya za ka ga layi eh kuma halal ne ba haramun ba ya za ka ga layi kowa nan zai kawo kudin shi to kuma ga bankin na Allah ya bude amma ba a yi sadaka banki ne fa Allah ya bude mana mai ninkawa in ka ba da ɗari abin ka ba da ɗaya sai a baka ɗari bakwai in ka ba da ɗari a baka saba'in aka ce dubu saba'in ko to yanzu wannan riba kaɗan ce wa yurbi sadaqat Allah yana raya dukiyar da ake sadaka ce amma ɗan adam bai san sirrin sadaka ba ne shi yasa in yayi haka yayi haka yace ba canji wallahi ba naira biyar <laughs> eh, ba naira biyar wallahi kai hakuri to ga murtala ga goma ba shi mana ce kai kai yawa to kaga wanda yake ga murtala ta yi yawa zai ba da yobe? zai ba da ɗari? <laughs> wallahi hudin nan ba mu san daɗin kanmu ba ba duk muna da abin yin sadaka ba ma yi in an ce sadaka ya ce shagu masu gudi ba sa sadaka to kai ba ka da naira ɗari yanzu in ka cire yobe a ciki ka bayar nawa za ka samu a lahira eh daga an ce taimako da dukiya mutum bai tuna bai dubu goma wai ce baya ciki ce masu kudin nan ba sa son sadaka wallahi ba sa sadaka to kai fa ka fa mallaki abu mai yawa kauri marar rabo a lahira shi Allah yake arzuta shi da shaidan sai rika sa masa tauri kuma haka halitta take har mutane su gano ka ce kai wani akwai tauri in ka ce wani ne ya ban dubu biyu ya ce kai kai kai amma akwai wani abu a kasa wallahi tallahi ba banza ba amma ka jira ka ji abin da zai biyo ba wani haka kawai ba zai baka dubu biyu ba wallahi to wannan a duniya aka maka yi wannan shaidar ba matsala akwai matsala wani ba da wuya ya cire dubu ya bayar sadaka ɗari biyar ya bayar kyauta sadaka wallahi tauri kuma wa kawa kan kawa wannan da kake tarawa gado za a yi in ka mutu kuma ba ka da ladan ko anini Ka ga mutum gashi da dukiya jibge amma ya kasa turawa a akawun ɗinsa na lahira. Ko ya yi ta tara ya yi ta tara wani ci ma ba zai yi sosai ba yanda kake cin kashin miyan onyama shi ma irin shi zai sayo ya yi miya ya kamata ya cika baya more to Allah ya baka kamkaci mana Allah yana son ya ga ni'ima da ya ni'imta bawansa yana amfani da shi kuma a taimaka wa ‘yan uwa marasa shi wannan shi ne ribarka wanda ka ci da suturar da ka sa har ta mutu da gidan da ka zauna da abun da kake hawa da abun da ka bada sadaka amma wanda ka tara wannan ba ka bane wancan gidan da wancan da wancan filin da wancan da wancan duk na magada ne mu gani kuma ƙwarai kuwa amma gidan da ka mora ka kwanta ka huta to ka more shi wannan shi ma za ka bari amma wannan dai ragowa ka bari su ɗi ka bar musu ka ɗana rigar da ka sa har ta mutu ta kace. amma dai in bata mutu ba ɗani ka yi ita ma za a bar musu abinda ka ci ka cinye ne naka amma wanda aka dafa ba ci ba har ka mutu ba ka ciki balle wanda yake sito to sai wanne wanda yake wanzaje kuma shine wanda ka ba da sadaka to wannan kan shine wanda Allah yake raya maka shi ka sa hannun jari wajen ubangiji kenan an gane ko amma wanda ka ci ka cinye naka ne tun da kaci kacin ya ma ba babu shi yanzu rigar da ka sa har ta mutu taka ce gidan da ka shiga har ya rushe naka ne amma rigar da bata mutu ba ma bata zama bata gama zama taka ba don in ka mutu tube ta zamu yi sai mu nemo farin yadi mu nade ka sai mu kai kuma haka nima haka kai ma, haka kuma haka kema sai a samu in mai kudi ne sai kaga an debo wata darduma mai kyau an lullube makaranta shi sai ka yi tsammanin an je za a marshin ana zuwa za a fara naɗe ta tukun naɗi mai kyau sai a miƙa wani hirin gumi to wani ba daga nan ma ba zai kai ta gida ba mun taba zuwa jana'izar wani alhaji wannan zane mai kyau ɗin darduma da aka lullube karan ana haka aka nade ta aka nade ta aka miko ta baya ba wani da ya karba ya koma baya aka yi ta jayi aka dawo ina take ina take haka ta fata ya sarfe ta a dauki yaushe ke dan iska in ba haka ba zan samu wannan ne ya tafi shi aka kwantar da shi kan kasa daga shi sai wannan farin yadin da a duniya ya wuce ɗinka irin shi ya bar gida mai AC, mai fanka, mai firji, mai abinci a kula ko da yaushe, ya koma cikin rami mai duhu, matsatse, mara iska, mara AC, mara sanyi, kuma cikin daji shi kadai. Ya bar dangi, ya bar ‘yan uwa. Allah ya wallahu yudha'ifu liman yasha'u to kuma Allah yana ninninkawa ga wanda ya so girman ikilasinka girman ninninkawa da ba a maka ikilasinka yan kwariya kwariya ne ninninka maka ba zai wuce bakwai din ba ɗari bakwai ɗaya ɗari bakwai ɗaya ɗari bakwai ikilasinka in ya kai koli Allah yana ninninkawa fiye da yadda ake tsammani yudha'ifu liman yasha kaga daga man a bil hasanati falahu asharu amsariha gefen ibada kenan sadaka kuma مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء Allah yana ninninka ƙari bakwai din ma sai a ninninka ta a liman ya ga wanda Allah ya so masa fasadaqatu ihsanu wa ibadatu lillahi sadaka ihsani ne kyautatawa bayin Allah ne sannan kuma ibada ce gun Allah kaga ka samu yarda biyu wanda duk ka kyautata masa kake bashi sadaka yana ganin kimarka kuma mutumin kirki yake kirga ka in aka ce su waye ne mutanen kirki a garin nan kai zai fara tunawa tunda kai kake bashi kai kake taimakon sa. zai fara tuna ka kai ne na ɗaya Allah kuma yana kirga ka cikin masu ibada domin ibada da kuɗi ta fi ibada da gaba wuya ko ba gane ba duk mutumin da kaga zai iya yin ibada da kuɗi to ibada da gaba ba za ta gagare shi ba sai dai in wannan ibada da yake da kuɗi ba don Allah ba in dai har fi sabilillahi yake to za hawa kuma ibada da gaban ma talaka bai fi shi ba domin ba abun da yake shiga zuci kamar kudi sai ya shi zai iya yin amfani da wannan din ya bada abin da ka fi so duka daga ranka sai kudi sai kaga za ka iya cire shi ka bayar to Allah ya ce lalle ka ibada babba ihsanun kyautatawa ne lil ibadi ga bayi wa ibadatun kuma ibada ce lillahi ga Allah subhanahu wa idza tasaddaqa al-insanu idan mutun ya bada sadaka shay'an wani abu ko tasaddaqa bi shay'in min malihi cikin dukiyarsa fa inna Allah ta'ala yudha'ifu lahu hadhihi sadaqa Allah zai ninninka masa wannan sadaka fi sawabiha wa ajriha za a tara masa ladanta da sakamakon da za a bashi wa yanzilul barakata fi ma baqiya sannan kuma cikin ragowa fi ma baqiya min malihi cikin abun da ya rage na dukiyarsa kuma sai Allah ya saukar da albarka ciki wancan da ka bada za a ninninka shi a aje ma a lahira wannan na hannunka kuma sai a sa masa albarka sai ta ƙaruwa kama ta hani nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam ma na kasat Sadakatun min mali ba ta taba tauye dukiya ba Kar ka ji a jikinka in kana sadaka dukiyarka za ka kare a dukiyarka yanzu ne take ta taruwa yanzu ne take ta taruwa rashin sadaka kuma shi yake karar da dukiya kuma ba za ka kare dukiya ba za ka gane ta taru ba sai ran da ka kwanta dama tana mutuwa za ka gane kash ina ma da na yi da yawa wanda kuma bai yi ba zai gane dukiyarsa ta kare ya yi asara ba sai ran da zai kwanta dama sai rika carar birji'uni la'alli amalu salihan fi ma taraktu kalla ina kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila mai yub'athun zai rika ce Allah a maidani na bar kuɗi na bar dukiya ban yi sadaka ba ban yi addini ba hajjin da nayi ba mai kyau ne ban yi zakka mai kyau ba Allah ka maidani dukiya in ibada fi ma taraktu cikin dukiyar da na bari zan koma in yi sadaka Allah sai Allah ya ce wa mala'iku kai wannan kalmomi da yake faɗi kar ku damu da shi ku ci gaba da janye ransa kawai bai da tsauran rayuwar da ta rage masa in da zaman barzakhu kuma ya shiga barzakhu kenan ba shi ba komawa duniya ila yawmi ba suna har ranar da za a tashe su kaga kenan mutum ba zai gane sadaka na kara dukiya ta taru ba sai ya mutu ba zai gane sadaka tana talauta mutum ba rishin sadaka na talauta mutum ba sai ya mutu sai ya gane ashe da yi sadaka yanzu da mai kudi ne shi Allah yace innal ladhina amanu wa amilus salihati wa qamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wadanda suke da imani masu kyakkyawan aiki masu tsayar da sallah yace masu zakka ma'ana masu sadaka lahum ajruhum za su je lahira su ga su ga su ga ladan su mai yawa inda rabbihim wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim kowa na tsoro amma su ba tsoro tare da su wala ya zanuna kowa na bakin ciki amma su ba ka bakin ciki wannan ba karamar riba bace wannan fadaitarwa ce akan mutum ya gyara imaninsa sannan kar ya zama marowaci ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya riba duk abin da ya rage na riba wanda da baka karba ba to karkar ka karba ka bar shi in da ka ba mutum dubu goma zai kawo sha ɗaya to ka karbi goman ka kawai in da ka ba shi hamsin amma za ka cire biyar to yanzu in ya kawo ka karbi hamsin ɗinka kawai wa zaru ma baqiya riba ku bar abin da ya rage na riba kar ku sake karba bayan yanzu imani ya ratsa zukatan ku kaga sai da aka ce ya ayyuhal ladina amanu mai imani shi ke jin tsoron cin dukiyar riba in kuntum mu'minina da sharadin in ku masu imanin ne ba amma in kaga mutum <coughs> bai gudun ya ci riba to bai da imani sannan kuma kajiri ne Allah ya kare mu fa'in lamtaf alu idan ba ku yi haka ba kuka kyale abin da ya gabata na bashi mai riba ciniki mai riba kuka karbi iya naku na halal in ba ku yi haka ba kuka sake karbar hadda na riban to fa'in lamtaf alu idan har ba ku yi haka ba to fa'azanu bi harbi ku shirya ba akwai wani yaƙi minallahi da zai zo muku daga wajen Allah wa rasuluhu da kuma wanzan Allah akwai mai iya yaƙi da Allah Abdullahi dan Abbas yace idan aka tashi alkiyama masu riba in suka taso daga kabari sai ce to ko nemi makamai fa kun san yanzu kuna da fada tsakaninku da Allah ina makamanku daga nan ma mutum kaga sai ya sake tsorata don a duniya an ce muku kakku ci riba in dai ba za ku iya fada da Allah ba kuka ce sai kun ci kuka nuna ku za ku iya yin fada da shi to yanzu kun taso daga kabari za a tafi filin tashi a kiyama ya ba ku fito da makami ba bayan kun ce za ku iya fada da Allah yanzu wayannan kalmomin kawai da za su ji daga wajen mala'iku za su jefa musu tsoro da firgita sun san ba su ba rahama wanda ake tuhumarsa ya ce zai fada da Allah wannan kam yanzu ana kokari wani babba ya zo ko zai taimaka ya yi wa mutane ahuwa sai aka ce to dama kai ne wanda kace in ya zo sai ka masa kaza ka masa kaza to gashi ya zo kai za ka sa ran cikin kana cikin wayanda za a taimakawa sai dai cikin wayanda za a damuka a kai a rufe Allah ya sauya shine iya abin da ya kawo ayar ko ya kawo wani abu na وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني وميتي الربا وموكله واتو دميتي نعم eh hadisan suna da yawa wayansu an wuce su a baya mun karanta su a baya daga cikin wanda muka karanta ijtanibu sab'ul mawdi'at. daga ciki akwai riba ko wanda muka karanta rana ita yau akwai riba ci. abinda ya sa ma ba mu fada da bayani akan riban ba saboda mun sarrar ranar riban za ta zo to yace hadisan sun wuce don haka kai yanzu ya sa ka kai waiwaye a don tafiya ka gane ko Allah ya la'ani mai cin riba da mai ciyar da riba kai da ka je kace ka ji ka gani a baka dubu hamsin din za ka ba da biyar to la'ananne ne kai kai ma bayan shi ma la'ananne hadari ne abu rawahu muslim da turmuzi wa ghayruhu turmuzi wa gairu. sun ƙara da cewa wa shahidaihi wa shahidaihi wa katibo da masu shaida da mai rubutu sakatare to ina littafin munnan ne kan ce gashi alaji ce to me sunanka ce abdullahi to yau kaza ga watan kaza abdullahi usman ya karbi dubu hamsin a wurina zai dawo da su ran kaza ga watan kaza da sharaɗi kamar haka zai ba da dubu biyar a matsayin ribar da za mu ci a ƙarƙashin wannan kuɗi. Mun taimaka masa bisa sabilin layi. Shaida Muhammad Sani da Malam Yushau misali sai ku ce a'a ba ma shaida irin wannan ba ma ciki wallahi ba ma ciki ba ma ciki ka nemo wasu to me ya ciki ya ka nemo su to bari za a sama muku wani abu kuma kawo dubu ɗaya nan kai kai ga ɗari biyar kai ma ga ɗari biyar a'a to wai yaya abun yake ne mu ba mu gane ba da shaida za mu ba a'a ba wai wani abu bane rance ne na bashi kun gane ko rance aka bashi don kar ya dawo ya yi rikici ya ce ba ba haka bane dole ne kuma Allah ya ce idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu eh, a to to a to in haka ne ba magana sa sunan sa sa <laughs> yayi to amma in har akwai imanin sai su ce kai mu ba ba wai don ka ba mu kudi ba ba ma shaida da kuɗi.' ai haramun ne ma mutum ya karbi kuɗi a shaida kaga yanzu abu biyu ya nuna abun nan naka ba gaskiya ciki abun na farko tukun haramun ne sannan kuma a shaida a saye ka a shaida ma haramun ne me ka dauke mu ne me ka dauke mu ka nemi wa'anda za su ma shaida ba mu ba in kuma ku suka kuskura suka yi to sun shiga la'ana shahidai masu yin shaidar cinikin riba wa katibahu da mai rubutun an samu mutum biyar la'anannu mai badawa mai karba shaidu biyu mai rubutu ba su ne guda biyar ba duk tsinannu ne to Allah ya gare mu lalacewa ta kai matuka kuwa ba shakka ya kai lalataccen ɗa eh? wai tambaya yake ya halatta ya ba babansa zakka dattin dukiyarka ne wanda za ka ba babanka yanzu babanka da kai da dukiyarka ba nashi bane ba babanka kuma har ya huta cikin dukiyarka yanzu zakka kake bashi ka yayi shi kenan daga matsayinsa na babanka ai ba lalacewa da tafi haka ai duk abinda zaka za yi da dukiyarka sai babanka ya goshi ma tukun kafin kai da ai sai ka ci kafin ya ci in aka dafa duwo a gidansa da kana yaro sai ka goshi kafin ya samu ya ci nashi don kafin a gama tun yana zama ke fara zuba ma ka cika goshi sannan ya dawo kafin nan ma har ka yi bacci to shi ne yanzu za ka ce zakka ka bashi ciyar da shi wajibi ne a kanka dole ne rigarsa dole ne gidan da zai zauna dole ne abin da zai ci dole ne duk kayan more rayuwa a gunka gunshi dole ne to kuma sai ka ɗauki kayan Allah da ya ce ga wa'yanda za a ba sai ka ce babanka za ka ba? Ai ya kamata ma kai a dube kamata kun wane irin ɗa ne wannan, me tuna ba baban shi zakka. Eh? Ai wannan dukiyar da kake rike da ita ai ta kuce da babanka. annabi sallallahu alaihi wasallam yake anta wa maluka li abika da kai da kudin ka dun na babanka ne kuma shine zaka bashi zakka akarka Allah Allah ya saka da ni wallahi an rena iyaye fa iyaye fa yanzu ba ba su da matsayi fa wai babanka sai an yi guntu ka san mishi akwai mutumin da na gani ya je yayo wanki ya ce wa'annan zan kai wa babana ne nasa ne wai na da ya ɗinka sabbi ya wanko tsoffi ya goge wai zai kai wa baban shi ya ɗinka sabbi zai kai wa baban shi tsoffin yanzu ya yi adalci na? eh babanka sai ka sa tukunna tsumman shi za ka ɗauka ka ba babanka kuma ya ɗauko nasa tsoffin fada na matarsa wai za a kai wa mama wannan a kai wa baba wannan su kuma sun dinka sabbi in ji waye to wa duka kai ka bashi wayannan sunaye ya kamata mu rika kulawa wallahi kar mutum yake wulakanta iyayensa sai ka ga mutum ya gina ɗaki mai kyau ya gina ƙaramin kyau sai ya sa babansa mai kyau sosai din nasa mai ɗan kyan ɗin na babansa mai ɗan kyau na mamarsa mai kyau sosai na matarsa sai ka tar da matarsa kan kushin mamarsa tana shara a gida mamarsa ta koma boyi-boyin matarsa akwai masu yin haka man yara kashin yara wai kakarsu ce ya yi. ita ne mai wankewa duk wani dattin gida ita ne mai sharewa ita za a ba wata ma har za a aike ta nika uwarsa ce mun fare na iyaye ba wallahi sun matallahi iyayenmu sanadin shiganmu aljanna in muka yi wasa kuma sanadin shiganmu wuta duk mutumin da babansa yana nan wallahi ya sulhunta da shi da wuri Kana maka wulakanci ko da aboye ne wallahi ka tuba ka dawo ka kyautata wa babanka daga hancin da kake kana ga kai yanzu ka waye babanka ayya gabi ne ayya kayya anna ya wuce to ka kama hanya shaidan ya same ka raga ma ya sa maka yake daga hancin ka kana bi ya kamata mu rika girmama iyayenmu mu rinka sama musu moriya in Allah ya ba mu arziki ka inganta babanka in ya huto a ganshi da riga ta zamani ka masa dinki irin na zamani yadi irin na zamani tunda Allah ya baka kuɗi irin wanda zaka dinka ka dinka babanka ka sama masa mota ka nema mar direba kwarai kuwa kana da kuɗi in ya huto gashi an zuwa amma ya huto da kaya mai kyau takalma masu kyau zanna a goge mara samar kelli ƙwarai da gaske ai wannan shi zai sa ya yi daraja duk inda ya je waye ya ba wannan darajar kai ne in ka bar shi a motsi kuma sai ya taban kasa ana wucewa waye wulakanta shi kai ne amma a ce mutum babanka ne yana nan yana shan wuya wai sai shekara ta cika kafin da zaka ka bashi ai har haushi ya ban ai wannan ya ishe shi ya gane Allah ya Allah ya saka da na'am akan kallon tambaya ta biyu yake yi noma ya samu buhu goma ya samu buhu ɗaya ne zakka mhm. to yaya in ya samu buhu bakwai ko takwas mm. ai wasa cikakken bayani mehe ne zakar ya raba su goma dukansu ya tara su ya raba goma ɗaya ne zakar ko bakwai din ne ya kasa ta goma ko ba ta kasuwa to kashi ɗaya zai ba da. Eh? Eh, bakwai din ya kasa ta goma ya ba da kashi ɗaya za ta kasuwa to ko ma menene ɗayan bisa goma ne zakarsa ko buhu shida ne ko bakwai ne ko takwas ne ko tara ne ka kasa shi goma ka ba da ɗaya yanzu buhu bakwai ya ce yake da shi ko kowane buhu mukaddara mai kwano arba'in ne ko kwano arba'in zakkarsa kwano nawa ne eh to kwano hurhudu sau bakwai nawa ne sai ya buga eh eh shirin da takwas go to shi kenan ya cire ɗayan bisa goma shi ne zai bada zakka a gane

me yi kila matanka suna dan sana'a suka ce to ku kawo in nemo ku canje cikin gida wannan an aike ka ne kai taimako kake yi yanzu in ka je kuma sai ta kirga ta baka ka bata ko ka bata ta kirgo ta baka sai ka dawo mishi da shi gashi an samu ce to na gode na gode yanzu kamar aiki ne ya halatta ba matsala ko jineta ya aike ka karɓo min canji a jineta in ka tafi ka je ka karɓo mar wannan kai ba kai ne yayi mai ba da canjin ba balle a ce ka mori kudin sa kafin ka gane kai dan aike ne ya kamata ma ka ce to ni kuma nawa za a ban eh. ladan aiki wajen mata na san sun dai a ba irin wannan ake nufi ba wanda ya tura kai wala ne watakila dan iska ne ya ce ka je banki ka nemo masa sabbi za a yi wannan wasan za a yi riya ce to nawa za ka biya ni ya halatta to mana na'am Eh. Eh. Eh. eh eh ladan aikin eh to saboda aikin da ka masa maimakon zai tashi ya je yola ya je ya canjo ya dawo to shi shine kace kai za ka yi masa wannan aikin amma ga ka'idar abin da za a biya ka wannan ya halatta don ba canji ba ne aiki ne ka kawo mishi shi kuma ya biya ka idan da baka kawo mishi ba tashi zai ya biya kudin mota ya tafi ya je sannan ya biya kudin mota ya dawo watakila abin da zai kashe ma sai ya fi wannan an gane ko sannan kuma bai huta ba kuma bai yi wasu ayyukansa na gida ba wannan daban ne Eh. Hmm. Hmm. Eh wannan ya halatta ai. Wannan dama wannan shine sharika. Yana da babi mutum zai baka dubu kaza kai ka iya kasuwanci baka da jari ni kuma ina da jari ban da lokacin kasuwanci ko kuma ban iya ba kai kuma kana da basira amma ba kuɗi ni kuma ga kuɗi ba basira to sai in baka kuɗi ka yi amfani da basiraka ka amfani da ni amfani da kuɗi na sai mu haɗu sai mu nemi kuɗi idan muka samu kuɗi in aka ci ribar dubu talatin sai ka ɗau dubu goma sai ka bar dubu goma sai ka faɗa dubu goma cikin jari jari ya ƙaru duk sanda aka je aka dawo sai a raba riba uku ka ɗau ɗaya in ɗau ɗaya sai mu ƙara jari kashi ɗaya da haka da haka wata ran zai ga jarin ya zama ƙato sannan kuma akawun ɗinka da kake saka kashin ka ɗaya kai ma yana can ni ma nawa akawun din yana rayuwa jarinmu kuma yana karuwa wata rana har mu kai matsayin da za a ce kai yanzu kan fa ka kai karfin da za ka zauna da kanka sai mu ware dubu ɗari na biyu sai mu ga yanzu me ya karu a kan jarinmu da dubu ɗari ne to yanzu gashi miliyon ɗaya ne don haka ce cire dubu ɗari biyu wannan miliyan ɗayan kuma sai mu raba ta biyu ka ɗaure biyu ɗaure biyu shi kenan yanzu mun rabu ka gane ya halatta haka hmm. eh. Eh. shi ne sharika ne wannan kuma kun yi tarayya ne ni ina da hikima da ilimi na karɓar aiki ba ni da kuɗi kai kuma kana da kuɗi za mu yi amfani da hikimata da kuɗinka sai mu nemi kuɗi sai mu raba ka yadda ina eh, yadda shi kenan sai ku yi ƙa'idar da kuka ta dace a tsakaninku wannan yana da babinsa daban ne hmm. eh? Eh. Eh. Eh. a ka bar irin wannan kwangila da ake yi dama asalinta ma dama ai ta son rai ce shi ma dama sai da ya ba da cin hanci aka ba shi ta ko yauwa don haka shi ma kuma sai ya saida ta wannan duka dama yaudara ce kawai na yaudarar ƙasa da 'yan ƙasa wannan irin ta ba irin ta ke ba wannan aiki ne wanda wani mutum ko wasu mutane za su nema kai kuma kai ka kware a aikin amma kuma kana da bukatar kayan aiki baka da shi ni kuma ina da kudin da zan baka ka sai kayan aiki sai mu haɗa kai ka fahimci abu yauwa ba wani irin wannan coge da ake yi a gwamnatance yanzu ba wannan kan hanyar dama dukan ta ma in ka bi ta in ka lallaba ka lallaba ka lallaba sai ka tarar Allah ya

kai kuma da canjin ɗari biyar kake nema ta ce to don Allah ka taimaka mun da ɗari hudu da hamsin ɗin rance ta ba zan baka rance ba ce to ba ni ɗari hudu da hamsin ɗin a je mun hamsin ɗina kafin in dawo ina so in biya bukata shi ya nemi hakan wannan ba ba matsala eh inda ya amince ba damuwa amma in kai ne ka magale ka je ka je saura bi eh to riba na eh, eh eh eh Eh to ai shine aikin da aka ce an sa shi yayi aiki domin lokacin da yake yin wannan aikin din idan da kai ne za ka tafi ka je ka yoshi za ka biya kuɗi ne ka je kafin ka cire kuɗi ko sannan ka biya ka dawo sannan kuma ka bar aikin da kake yi ana to shi ne shi kuma zai ce to nawa za ka biya ni ne ko ma sai kuka yarjejeniya zan biya ka kaza take kawai shi kuma sai amfani da nasa mallakar sai ya sarrafa ta sai ka dawo cikin akawun ɗinka ba shi kenan ba to don haka wannan ba ba zai zama haramun ba domin wani aiki ne kai aka biya ka na'am ba na ji okada to na'am wannan daga gani kwanan na ya zo don ɗan son kam bai faɗin okada eh? yawa <laughs> ba ne na'am na'am eh, eh. eh. wannan shi za a shi na ba shi wato a takaice in mutum ya sai mashin zai baka shi an sayo shi dubu dari da tamani ce to ka fitar da kudinsa in ka fitar da kudinsa na'am hakudinsu su kare in suka ƙare kuma mashin ɗin sai a sai shi sai ku raba kuɗin ko to wannan da yace ka rika kawo dubu dubu mai yiwuwa ai kana yin aikin dubu biyu wani lokaci wani lokaci dubu da ɗari biyar wani lokaci in ta yi daɗi ma dubu uku go? ya ce ya yarda maka kai haka nan kuka yi wannan ka'idar sannan kuma idan muka gama gudda wannan kudin mashin ɗin za mu sai da shi sai mu raba kudin kai ka daure bi ne in daure bi wannan ban ga matsala a ciki ba yanna akwai taimako a cikin aikin kaga a wajen tara fudda kudin ya baka ga, wanda kai ma zaka rika cefa ne ka gane ko kullum dai kai kokari ka kawo dubu ɗaya. sauran abun da ka samu a sama kai ma kai cefa ne shi ma kudin mashin ɗinsa ya fita iya kudin mashin din da ya fita to mashin din kuma shine riba yanzu to tunda kai kake wahala da shi to yanzu mu raba ribar wannan haya akwai taimako ma a cikin don shi ka bi shi ma karuwa hmm. ya sai dama shi to wannan shine riba in har yayi maka ƙari shi ake kira riba amma idan da zai sai da maka shi rance sai ya ce maka dubu ɗari da tamanin na saye shi zan sai da maka shi dubu ɗari biyu amma zan taimake ka tun da baka da kuɗi za ka riƙa biya na da kaɗan kaɗan riba ta dubu ishirin to wannan riba ce ka gane ko amma in ya zura maka ka riƙa fitarwa to wannan shi ake kira riba amma tun farko ciniki za ku yi ka saya dubu ɗari biyu don ni dubu ɗari da tamanin na saya in ka ce ka saya to sai ku yarjejeniya da yanda za ka biya shi ya amince shi ma ya ce ya amince to shi kenan sai su kusa rubutu kusa shaidu sai a aje takarda ka gane wannan ya halatta na eh tunda ciniki ne cinikin da kuka yi shi riba ne ko da ma sayar da shi zai yi haka zai sai da shi tunda bashi zai baka ma haka ya baka shi a matsayin riba ta dai ɗari biyun nan a dubu ishirin din nan shine riba ta dubu ishirin ka gane ko kuma idan ma da kasa shi yayi yana jiran dubu ishirin kai ma da ya taimake ka ka biya a hankali riba dubu ishirin to wannan ba riba bane amma inda za a ce sayarwa za a yi ba za ba mai sayansa haka duk duniya sai kai matsatse to shi ne ake kira riba ka gane? yawwa eh. alaikum assalam wa rahmatullah na'am ba na ji eh Eh, eh. iri ɗaya ne komi da komi sai dai launin ruwan ne bai so eh. amma kwalitinsu ɗaya ingancinsu ɗaya sunansu ɗaya sai dai launin ne yanayin dizainin ɗin bai mar ba ko amma yana son ku yi canji to wannan maslan bi mislin yadan yadi. daidai wa daida in har kana son za ka yi taimakon din ya ɗau turmi ɗaya ka ba shi turmi ɗaya kuma yanzu in kuma ka ƙara masa tori ba ne tun da komi kwalitinsu ɗaya ingancinsu ɗaya kamfaninsu ɗaya sunansu ɗaya canjin dizainin ne kawai kuma dama ba tamfa haka ake yi su, kai ne za ka zaɓi kalan da kama amma kuɗinsu iri ɗaya ne to daidai wa daida nan kama. tunda ya zo ka canja min don Allah ba na so wannan ruwan ce amma ah, kuma irin wannan ruwan shi aka fi saye ma ce to ka canja mai ce to amma za ka ƙara mu wani abu to riba ta shiga ciki ka gane sai ka ɗau turmin kawai ka bashi ka ɗau nasa ka aje in har kana da bukatar za ka taimake shi in kun ba za ka yi taimakon ka ce kai ba zan iya ba mara ni ma wannan kalan ai wannan in na rike ka bani. ni eh a ya sha wuya kam ai wannan daga wayonka ne in kaga baka da hankali zaka karba haka sai ka karba in kuma kana da hankali zaka ce kai wannan ya tsufa sai ka bari eh. na'am to kenan ko tambayoyin nan ba za ku kai madare dare muka biye musu na'am bismillah daga kai sai mu yi addu'a ba na ji eh to eh nam eh na'am baka santa ba yanzu sai ka yi mata sadaka da shi ran da ta kama ka kuma ta ce ina kudi na yi ka biya ta sadakan ya koma naka wannan shine ka'ida an gane ko idan mutum ka rasa shi kuma yana bin ka kudi kana so ka biya to sai ka ce Allah na bawan ka ne wani ko kuma bawan wani bawan ka ne yake bi na kudi gashi kuma ina so in biya shi ko kuma kayansa yake guna ina so in maida mishi amma ban san shi ba ban san inda yake ba amma bawanka ne Allah kai ka san shi ka san inda yake ka san yanda ya kamata ka yi mishi kayan sai je shi don haka gashi nan sai ka ba wani sadaka to shikenan ka kubuta amma kuma ranan da ya ganka ya ce yawa a motar a motar ka dama na manta kaza ce an yi haka har na yi sadaka da shi wallahi amma ba damuwa ya kika gani ko kuma ya ka gani ci a ah, ni ka ban kuɗi na kawai kaban kayana kaya na to sai ka biya shi in kuma yace a ah, tunda har ba bada shi sadaka ba komai Allah ya karba mana to shikenan in ko bai yarda da sadaka ba za ka biya shi an gane wannan yawa ko yanzu in ka san akwai masu dinka bashin da baka san inda suke ba to ka bada wannan kuɗin sadaka Allah shi ya san inda suke zai biya su an ce da dai wannan ne na gaji na'am na'am eh ai kana da bukatar kake ganin kudin mutane baka sata ko ko kana tsammanin da ba ma sata ba mu da bukata ne ha saboda ba namu bane yasa muka bari eh. Allah ya ba Now. Bismillah. Now. Thank you. sai ku shirya dubu uku a yanzu tun ba a ga shinkafa ba to in aka noma ciyawa fa ruwa ya kasa wannan shari'ar ba ta yi ba sai dai ka ba shi rance da kaka in shinkafa ka tanu na sai mu yi cinikin bukuna daidai na. ka taimake shi kenan tunda Allah ya bore maka to wannan shine taimako amma ka saye ta dubu uku uku a yanzu bayan ka san lokacin da za ka zo dubu shida shida ne ko bakwai kaga wannan yi ribar ma irin ta ce tafi muni Allah ya sauke eh, sai ka taimaka masa da rancen ko kuma ka ce ka zo mu yi noma tunda baka iya taimakonsa sai ka ce masa wane tun eh, tunda kai kana da ƙoƙarin noma zan baka dubu ɗari biyu ka mana noma <laughs> idan aka samu ina da kashi ɗaya cikin uku kana da kashi biyu idan wahalarka ta kuɗi na yawa in kuma muka ga wahalar ka da kuɗi na sun yi daidai to kana da kashi ɗaya na da kashi ɗaya sai ku daidaita a haka sai ya je kama noma in aka yi asara to mun yi asara duka ka gane wannan shine amma ka sayi abun da tun ba a noma shi ba kuma kuɗin da ka ga dama ba wanda kasuwa ta bayar ba ainihin riba ke salluwa da dalili akwai bayan Allah da suka ce a sa su cikin addu'a suna da bukatu wayansu kuma suna da damuwoyi to gaba daidai muna da bukatar addu'ar ɗan uwa duk mu taimaka wa junanmu da addu'o'i Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da na lahira waɗanda suke na alkhairi na sharri kuma Allah ya canja mana su da alkhairi Allah kuma ya kare mu da matsalar duniya da ta lahira waɗanda suke marasa lafiya ne marasa lafiya ne a kwance Allah ubangiji ka warkar da su ka ba su lafiya in ajali ne Allah ya sa su cika da imani masu ƙoƙarin aihuwa cikin matsala Allah ka sauke su lafiya idan kuma ya zama ajali Allah ya sa zan shahada wayanda suke sana'a da ƙyar Allah ka kore musu Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka yassare musu cikin sana'arsu ka yassare musu cikin kasuwancinsu marasa sana'o'i kuma Allah ka basu, Allah ka sama musu sana'ar yi Allah muna roƙonka ɗalibai masu neman ilimi Allah ka basu basira da hazaƙa da gane abin da ake karantar da su Allah ka fahimtar da su karatun da suke yi Allah ka arzuta mu da ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar bayin Allah da dama suna cikin matsaloli wajen kula da iyalai Allah ubangiji ka taimake su ka sauƙaƙa musu Allah ka gabatar da sauƙi a gabansu a cikin rayuwarsu akwai wa'anda ‘ya'yansu sun gagare su saboda kangarewa sun zama ‘yan iska to Allah ka shiryar musu da su Allah ka dawo da su akan hanya kyakkyawa akwai waɗanda kuma iyayen ne Allah bai ganar da su addini ba suna ta rikici da ƴaƴansu akan gaskiya ƴaƴan sun gane gaskiya iyayen kuma sun gane al'ada suna na ana ta kauce-kauce da ƴaƴansu to Allah ka daidaita su. Allah ka ganar da waɗannan iyaye gaskiya gaskiya ce ya ba su ikon binta waɗanda kuma iyayen ne suke kan gaskiya yayan ba su gane ba Allah ka ganar da yayan gaskiya gaskiya ce ya taimake su da binta Allah ubangiji ka shirya mana zaman mu da matayenmu gidaje da dama ana da matsalar zama za a ga miji da mace ko da yaushe ne ba a jituwa ba daɗi shaidan ne yake yawo yana ta kara da tsakani to muna fata Allah ya fitar da shaidan a cikin gidajenmu Allah ka daidaita zamanmu da na iyalanmu Allah ka shirya mana su ka shirya mana ‘ya'yanmu ka shirye mu tare da su mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati sannan mu karanta bismillah da fatiha da niyyar Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira ya kare mu daga basibun duniya da lahira ina sanya addu'ata da kuma roƙon addu'arku ga bayin Allah da suka taimaka mini wajen hidimar auren da na yi na auren da wannan yarinya da take gabana Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi <clears throat> Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ya sa a ayyukan ayyukanku na alkhairi a mu karanta wa'annan abubuwa da na faɗa domin mu yi tawassuli da su salatin manzon Allah basmala da fatiha Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa malumanmu Allah ka shiryar da iyayenmu da ke raye tare da mu Allah ka shiryar da mu tare da malumanmu da suke raye Allah ka shiryar da mu tare da shugabanninmu tun daga kan masu unguwanni har zuwa masu gari har zuwa masu jiha har zuwa masu ƙasa Allah ka shirye mu tare da su Allah ka taimake mu da son addini tare da su Allah ka taimake mu da fifita addini akan duniya tare da su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 Amin. Jami'in